بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. da 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. rahman rahim a sauraro barkamar saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne tare da ku a wannan fitowar ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su sai kuma sharhin ba labaru daga nan sai shirin nan na kokun san sannan a ji shirin nan na mu koyi harshen farisanci muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare sai shirin matasa sannan mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta zama mamba a ƙungiyoyin tattara bayanai na ilimomi da ke kere ta duniya isko a tanzania majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da binciken ɗaruruwan mutanen da aka kashe sanadiyar rikicin zaɓe a ƙasar gabon an ɗaura mata wato an ɗaura mata da ɗan tsohon shugaban ƙasar shekaru ashirin a gidan yari yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun duniya iran ta zama mamba a kungiyar tattara bayanai na ilimomi da kere-kere ta duniya isco a yau laraba ne aka sanar da zama iran ɗin mamba a cikin wannan kungiya ta isko wacce aka buɗe rashinta a cikin ƙasar iran tun a shekara ta 2011 farfesa rahmatullah Fattahina, ne ya buɗe reshen ƙungiyar ta ilmomin tattara bayanai da ƙere-ƙere wacce kuma ta ci gaba da gudanar da ayyukanta har zuwa shekara ta 2021 an samu tsaiko a yadda ƙungiyar take tafiyar da ayyukan nata saboda ɓullar corona amma ta ci gaba da aikin nata ƙarƙashin wani tsari na musamman ba ake kira da iran doc a ƙarƙashin wannan cibiyar tana tattara wato tsara gudanar da nazarori da bincike na ilimomi mabambanta da kuma hana yin maimaici a kansu a halin yanzu dai da akwai mutane ashirin da suke ake a ƙarƙashin wannan ƙungiyar da ke da asalin mutane ashirin da aka fara buɗe reshenta na farko da su waɗannan mambobin dai a yanzu suna kuma aiki a cibiyar ta ai wato iran doc wacce shafinta na intanet ya koma ƙarƙashin waccan ƙungiya ta isco a cikin watan nuwamba na shekara ta 2026 ne dai ake sa ran gudanar da taron ƙarawa juna sani na ƙasa a iran akan wannan kungiya hakanan kuma abu ne mai wa duk bayan shekaru biyu kungiyar ta rika yin taronta na ƙasa da ƙasa a iran to waɗannan labarin da na zo muku ne daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a pakistan Eh, allah wadai da yadda aka samu fashewar wasu abubuwa a babban birnin kasar ta pakistan jakadan jamhuriyar musulunci ta iran yana allah wadai da fashewar abubuwan a babban birnin kasar pakistan da ya ce ta'addanci barazana ce ga dukkanin yankin kuma fuskantar wannan mummunan lamari yana buƙatar haɗin gwiwa ƙudiri da haɗin kai daga dukkanin ƙasashen. riza amir muqaddam jakadar jamhuriyar musanci tehran din a pakistan a talatan nan ya wato yayin da yake allah wadai da fashewar da harar da aka na ta'addanci a birnin islamabad wanda ya kashe mutane sha biyu tare da raunana akalla wasu talatin ya ce ta'addanci makirci ne na matsorata waɗanda ke neman wargaza yankinmu da kuma sanya cikas a hanyar yankin na zuwa ci gaba mai ɗorewa. A cewar jaridar Pars Today, jakadan Iran ɗin a Pakistan ya jaddada cewa wannan rikicin da ake ci wato da yake ci da faruwa wanda aka gabatar kuma aka kunna shi ta hanyar makircin da kuma mugunta da barazana daga makiya duk a faɗin yankin wuri ne da masu cin amana ta ta ta'addanci na duniya ke kai hari kan zaman lafiya tsaro da kwanciyar hankali a tanzania majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a yi bincike a kan ɗaruruwan mutanen da aka kashe da kuma waɗanda aka kama sanadiyar rikicin zaɓe a jiya talata ne dai majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a gudanar da bincike a kan kashe-kashen da aka yi sanadiyar zaɓe da aka yi a wato a kwanakin nan wannan kiran na majalisar ɗinkin duniya ya zo ne dai a daidai lokacin da mahukunta ƙasa ta tanzania suka tuhumi wasu ɗaruruwan mutane da cewa sun ci amanar ƙasa saboda zanga-zangar da suka yi shugaban hukumar zaɓe da ke wato shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama wanda yake a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya volker turk ya ce akwai alamar cewa gwamnatin ƙasa ta tanzania tana ƙoƙarin ɓatar da dalilai na abin da ya faru da akwai rahotanni da suke nuni da cewa jami'an tsaro na ƙasa ta tanzania suna ƙoƙarin ɗauke gawawakin waɗanda aka kashe daga ɗakunan ajiyar gawawaki na asibitoci domin su ɓatar da su turk ya kirayi jami'an gwamnatin ƙasa ta tanzania da su miƙa gawawakin waɗanda aka kashe ɗin sanadiyar rikicin zaben ga iyalansu domin a binne su turk ya ce da akwai rahotanni da suke nuni da cewa iyalan waɗanda aka kashe ɗin suna yawo a ko'ina a tsakanin ofisoshin 'yan sanda da asibitoci domin gano gawakin dangi da kuma 'ya'yansu jam'iyyar adawa mafi girma ta chadema ta ce adadin waɗanda aka kashe ɗin sun kai dubu biyu a cikin kwanaki uku da suka biyo bayan zaɓe. a gaban an ɗaure mata da ɗan tsohon shugaban ƙasar ali bango shekaru ashirin a gidan yari matar tsohon shugaban ƙasar ta gaban wato silbiya bango da kuma ɗan Sanuruddin bango za su yi zaman kaso na tsawon shekaru ashirin saboda samun su da laifin handamar kudaden ƙasa da kuma almubazarancin su kotun da ta yi musu shari'a ta yanke hukunci ne dai akan iyalan tsohon shugaban ƙasa albango ba tare da sun gurfana a gabanta ba kotun dai wato an kafa ta ne ta musamman domin ta yi binciken laifukan da suke da alaƙa da ɓarnata dukiyar ƙasa kotun ta sami mai ɗakin tsohon shugaba bango Silvia bango undimba da laifin almundahana da dukiyar ƙasa da kuma yin takardu na jabu shi kuwa ɗan tsohon shugaban ƙasar nuruddin bango an same shi ne da laifukan da suka hada da runtun baiwa kai makamai wanke kudaden haramun da mayar da su na halaliya sannan da shirya makarkashiya domin aikata laifuka kowane ɗaya daga cikinsu an kuma ci tararsa da kuɗin da sun kai saifa miliyan ɗari ɗan shugaban ƙasar ta gaban nuruddin bango ya kore cewa ya yi hana kuɗin ƙasar kuma ya alkawalin ci gaba da kare haƙƙinsa har bayanar gaskiya kamar yadda ya bayyana mai shigar da ƙara na gwamnatin ƙasar ta gabon ya buƙaci ganin kotu ta musamman ta yankewa silbiya da nuruddin hukuncin zaman kurkuku na shekaru ashirin saboda ɗaukar duke al'umma da mayar da ita ta zama tasu ta ƙashin kai a shekara ta 2023 ne dai aka yi jin mulki a ƙasar ta gabon wanda ya kawo ƙarshen mulkin iyalan bango na tsawon shekaru 55 sheikh na'im qasim na kungiyar hezbollah ya ce kawar da kungiyar ne babban burin haramtaccen ƙasar isra'ila a labanan babban sakataren hezbollah sheikh na'im qasim ya bayyana cewa amurka ta hanyar wakiliyarta wato haramtaccen ƙasar isra'ila tana neman kawar da karfin gwagwarmayar labanan ta ta kowace hanya sheikh na'im Qasim ya ƙada cewa an kafa hezbollah ne dai bisa ƙa'idojin jihadi kare mutuncin al'umma da kuma alfahari ga ƙasar ta da goyon bayan inu yana mai cewa daga shekara ta 2000 zuwa 2023 mun kasance cikin yanayi na tsaro wato na tsoro ya bayyana cewa yakin baya-bayan nan a matsayin shinge ga mamaye isra'ila wanda ya tsayar da hankoran mamayar isra'ila a kan labanan a wasu iyakoki na kudancin kasar yana mai nuna cewa yarjejeniyar nuwamba tana da muhimmanci domin haɗa tsaron sojojin labanan da kuma kudancin kogin litani ya ƙada cewa mun masu nasara ne saboda sojojin labanon suna nan a kudancin kogin litani kamar yadda sheikh na'im kasim din ya bayyana to ƙarshen labarin duniyar kenan to ma da labarin da aka gama jin labarun duniya sai a ga zama domin aji sauran shirye-shiryenmu da su ne sharhin bayan labaru shirin nan na ko kun san farisanci muryoyin masu sauraro shirin matasa da kuma afirka a yau ai sauraro lafiya jama'a masu assalamu alaikum barkan mu sake saduwa a cikin shirin mu na sharhin bayan labaru wanda zai muku tsokaci kan damuwar da isra'ila ta shiga bayan zaben zaharan mamdani a matsayin sabon gwamna ko kuma magajin garin birnin New York na Amurka. Da fatan masu haya sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin. Watsa jawabin sabon zaben magajin garin New York Zahra Mamdani da aka yi bayan cin nasarar zaɓe da ya yi kai tsaye a kafin yaɗa labarai ya cusa damuwa da bakin ciki a zukatan gwamnatin ta hayuniya kan yadda mutumin da ke tsananin nuna adawa da ita ya zama shi ne zai jagoranci birnin da yake kunshe da dubban yahudawa da ke rayuwa a cikinsa cin nasarar mamdani ɗan shekaru 34 da haihuwa ya jawo cece ce mai tsanani tsakanin 'yan siyasa da kafan sadarwar haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma sanya alamomin tambaya gaba da nasarar ga yahudawan amurka ko kuma matsayin isra'ila a ƙasar amurka wannan ya sa ba da ɓata lokaci ba suka koma tattaunawa kan irin bala'i da suke fuskanta na zaben mai tsananin adawa da isra'ila a sabon mayo ko kuma magajin garin birnin new york edgar laberman shugaban jam'iyyar isra'ila gidanmu mai adawa kuma tsohon ministan harkokin wajen isra'ila ya faɗi ta hannun magana da yawunsa cewa hakika wani mummunan abu ya afku don haka ya yi kira ga yahudawa da ke zaune a new york da su yi hijira zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ba za mu suna so su ci gaba da wanzuwa a raye haka zalika isra'ila ta mayar da martani mai zafi kuma ta cikin fushi wanda kaɗan ne daga cikinsu suka amince a yi bincike kan yadda siyasar isra'ila da abubuwan da ta yi a lokacin yakin gaza ya yi tasiri sosai wajen samun goyon bayan al'umma har suka zaɓi mamdani a ƙasar amurka kuma ya kasance musulmi ne na farko da kudancin asiya da aka zaɓa a matsayin magajin birnin new york wanda yake babban tarihi ne a ƙasar amurka ila masu saurare za su san matsayarsa kan isra'ila da falastinu a fili yake cewa a lokacin yakin neman zaben mamdani yaƙi yarda ya amsa tambayar da aka yi masa ko shin zai amince da samuwar isra'ila matsayin ƙasar yahudawa sai dai ya taƙaita da faɗin cewa ya yi imanin cewa wajibi ne dukkan al'ummarta su zama suna da haƙƙi iri ɗaya ba tare da la'akari da addininsu ba kana kuma ya zargi isra'ila da ake san kare dangi a gaza kuma tuhuma ce da wasu hukumomi na musar ɗinkin duniya suka goyi bayansa da kuma wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa haka zalika ya wani goyon bayansa a fili ga al'ummar falastinu da ake zalunta wannan yasa aka yi tiyaya tashi da sukarsa a kafin yaɗa labarai musamman da ya kauce ma ba da amsa game da tambayar da aka yi masa na shin wajibi ne hamas ta ajiye makamanta inda ya takaita a nan ma da faɗin cewa ya zama wajibi ga dukkan ɓangarorin biyu hamas da isra'ila su yi aiki da dokokin ƙasa da ƙasa haka zalika daga cikin abubuwan da suka ƙara jawo cece kuce shine lokacin da ya bayyana cewa idan ya ci zaɓe ko shakka babu zai aiki da hukuncin da kotun duniya ta fitar na ba da warantin kamun firaministan isra'ila benjamin netanyahu idan ya saka farsa a birnin new york masu sharhi da dama suna ganin cin nasarar mamdani akwai darussa sosai da isra'ila ta koya inda wani ɗan jarida amir tebun ya faɗi a jaridar Ha'aris cewa cin nasarar mamdani nasara ce ga demokuraɗiyya a dukkan ƙasar amurka yana mai ishara cewa lallai matsayin isra'ila a jam'iyyar dimokurat ya yi ƙasa sosai kuma ya ce wannan nasara ce za ta baiwa ɓangaren da ke adawa da isra'ila ƙarfin gwiwa a cikin jam'iyyar a gefe guda kuma falasɗinawa dama ne suka nuna farin ciki a garuruwansu da sansanin 'yan gudun hijira inda suka da bukukuwa na murnar cin nasara lashe zaben da mamdani ya yi wanda wasu da dama ke gani ya kafa tarihi a siyasar amurka mustapha bargusi kusa a kungiyoyin gwamnati kwatar 'yancin falasɗinu ya faɗi cewa wannan wani yunkuri ne da matasa suka jagoranta da kuma samar da sauyi a tarihi daga ƙarshe dai batun zaben mudani ya zama abin tattaunawa a ɓangarori daban-daban na duniya musamman ganin cewa shi musulmi ne kuma dan shi'a don haka zabensa ba a ganinsa a matsayin wani abu sabon abu a birnin new york wata alama ce ta kawo sauyi a ƙasar amurka canji da ake ganin zai kawo babban cikas a alaƙar amurka da tel aviv kuma zai ba da wata dama ga waɗanda ake adawa da su kan magana kan falastinu a tsakiyar amurka a yau yanayin da ake ciki a amurka da gwamnatin trump yana fuskantar babban matsala wadda ke da wahalar shawo kanta ko kuma tare da tashin hankali a cikin al'umma a amurka ba alamun wannan tashin hankalin sun bayyana bayan da masu goyon bayan ra'ayin sahayuniya na amurka da gwamnatin trump suka ki amincewa da gaskiyar waɗannan canje-canjen da ke faruwa a cikin al'ummar amurka ɗaya daga cikin alamomin wannan canjin shine nasarar mamdani wanda ba zai faru ba idan ba don ambaliyar akasa ba juriyar gaza da mutanenta nasarar mudani ba komai bace illa ƙarshen dusar ƙanƙara wadda ke cikin mutanen da suka gaji da isra'ila da laifukanta da kuma ɗaya ɗan adam doka da ɗabi'a abin da ke tafe zai iya zama mafi tsanani da masu kuɗi ko masu hafutuka da kuma manyan mutanen amurka fiye da tasirin nasarar mudani da ya samu a zaben da gudanar a ƙasar amurka inda aka zaɓe shi a matsayin sabon magajin garin birni mafi girma a tarin jama'a a ƙasar amurka ko kun san jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yau laraba 12 ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau goma biyu ga watan nuwamban shekara ta 1956 sojin isra'ila suka aiwatar da wani kisan kiyashi akan falasdinawa a wani sansanin yan gudun hijira wanda yake rafa a cikin yankin gaza ta ke falasdino yahudawan sayuniya sun aikata wannan kisan kiyashi ne bayan da suka sha kaye a yakin da suka shiga kasar masar akan mashigar ruwa ta suez falastinawa 110 ne dai aka kashe a sansanin yayin da wasu kimanin dubu ɗaya suka samu munanan raunuka gwamnatin yahudawan sayuniya ta aikata hakan ne akan idanun al'ummomin duniya kuma ta samu ƙarin goyon baya daga manyan ƙasashen turai waɗanda suka haɗa da amurka da kuma birtaniya masu ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau malaman shi'a a kasar iraki suka fidda wata fatawa ta yaki da turawan ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda suka shigo kasar a lokacin da ya kasar iraki wani bangare ne na daular usmaniya tafin haka 'yan shi'a a kasar iraki sun sha wahala a hannun daular usmaniya amma ganin cewa sojin daular usmaniya a lokacin ba sa da karfin fuskantar sojojin mamaya malaman addini a kasar iraki suka ba da fatawar kare kasarsu daga sojojin ingila 'yan mulkin mallaka nan kuma wasu manyan malaman addini suka shiga fagen gwagwarmaya kai tsaye da 'yan mulkin mallaka wanda hakan ya karfafa gwiwar sauran mutanen kasar musamman ma dai matasa sai kuma abin ban takaici wanda ya faru a lokacin shine sojin dolar usmaniya na turkawa sun taimaka wa turawan ingila wajen murkushe yunkurin da al'ummar kasar iraki suke yi na yaki da mulkin mallaka wanda da karshe dai kai ga turawan suka samu nasara kuma suka mamaye kasar iraki baki ɗayanta. masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau sayyid murtaza fasandide yayin marigayi imam khomeini ya rasu bayan shaɗar mahaifinsu ayatollah mustapha khomeini ayatollah fasandide ne tare da mahaifiya da kuma yar uwar mahaifinsu suka ɗauki nauyin kula da marigayi imam khomeini ayatollah fasandide ya yi karatun ilimi a cibiyar hausa da take birnin isfahan a tsakiyar kasar iran bayan ya kai ga matsayi na ishtahadi ya dawo gida a garin khomeini inda ya ci gaba da karantarwa a lokacin gwagwarmaya da sarakunan kasar iran ne tare da dan uwansa margayi imam khomeini suka shiga gwagwarmaya da sarakunan pahlawiyawa an sha gurfanar da shi a gaban kotun soji domin hukunta shi bayan nasarar juyin juhali a kasar iran din ya nisanta kansa daga duk wasu al'amura na shiga harkokin siyasa sannan kuma ya ci gaba da goyon bayan dan uwansa margayi imam khomeini da kuma girmama shi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 1942 aka kawo ƙarshen yakin alamin wanda aka yi a arewacin afirka banda jamus ta sha kayi a hannun kawance a lokacin yakin duniya na biyu a lokacin da sojin italiya a wasu yankuna na arewacin afirka suka kai wa sojin birtaniya da ke cikin ƙasar libya hari hitler ya taimaka wa italiya tare da samar da makamai masu tarin yawa musamman ma dai makamai masu lizami sannan kuma ya rage wa burtaniya karfi a yankunan da take iko da su wannan ya sa ala tilas turan burtaniya su hukuma cikin kasar masar wadda take da tazara mai nisa daga wuraren duk da haka saboda ingila tana da bukatu waɗanda suke da alaka da albarkatu masu tarin yawa a yankin gabas ta tsakiya ta yi mike domin yin gwagwarmaya da nufin kare waɗannan manufofi nata sannan kuma ta koma ta sake wani gagarumin shiri inda ta fuskanci sojojin jamus da italiya a ƙarshe dai an yi wani gagarumin yaƙi a yankin alamin a tsakanin sojin jamus da kuma na burtaniya a ranar 23 ga watan oktoban shekarar ta 1942 sakamakon yadda jamusawa suka sha kashi a cikin tarayyar soviet wanda hakan ya rauna na gurar sojojin jamus da kuma yadda adolf hitler ya mai da hankali matuƙa wajen yaƙe-yaƙe waɗanda ake yi a nahiyar turai wannan ya hana shi mayar da hankali akan yankunan arewacin nahiyar afirka da kuma kiyaye wannan yanki har zuwa lokacin yakin alamin da sojin birtaniya suka fatattaki sojin jamus da na italiya daga wannan yanki inda kuma sa kaddamar da wani gagarumin hari tare da canza ma'aunai na yaki da na soji domin samun tagomashi a ƙarshe dai wannan yaƙi ya ƙare a ranar goma biyu ga watan nuwamba na shekara ta 1942 kwace alamin ya jawo wa jamus matsaloli masu tarin yawa domin ko bayan wani lokaci gwamnatin fashis ta italiya a ƙarƙashin jagorancin musulini ta ruguje saboda matsaloli na cikin gida da kuma na tsaro wanda hakan ya yi matuƙar tasiri a kan jamus sakamakon rasa gwamnatin italiya babbar ƙawarta wadda take mara mata baya a cikin dukkanin yaƙe-yaƙe da take yi a wancan lokaci آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau za ku ji mu ɗauke da darasi na 138 a cikin wannan darasin dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da ramin dangane da ɗaya daga cikin fitattun masana da aka yi a jamhuriyar musulunci ta iran wato dr muhammad garib wanda likita ne da ya kware a bangarori na ƙananan yara idan ana tare da mu za a ji da wannan tattaunawa ta gudana amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. سریال سلسلر پیم جالب میگای تروه روزگار قریب فیلم دن روزگار قریب تو میبینی کی کنا گنن تا کنون یزو ینزو من ندیده ام بن تبا گنی با موضوع Maudu'i Chist Menene Zendegi Rayuwa Doktor Likita Mu'asir Na zamani Irani Ba Irani To gofti Kai ka faɗi Ya'ni Wato Aknun Yanzu دیگر ندبن زنده رایی او نیست شی با بنی سال شکره هزار و سد و هفتاد و چهار الب ریتره در سبعین هدو او فوت کرده است شی یارسو متخصص قراری متخصصان قرارو پزشکی نالیکتا کودکان کنن یارا خارج وجه او تحصیل کرده است شیعی کرتو تهران برنن تهران دیپلم shaidar kammala karatun sakandare. U gereft. Shi ya karɓa. Tahsil. Karatu. Reshte. Reshe. Faransa. Ƙasar Faransa. U raft. Shi ya tafi. Dobare. Har wala yau. U bazgasht. Shi ya dawo. U mond. شی یا البته کدیکی متعهد می دانشمند مسنی کارهای بزرگ منیان ایکا او انجام داد شی یا ایوتر او گزاری کرد شی یا کپا او داشت یا چه یه نده؟ بیمارستان اسیبیتی خصوصی نگشنکی او تدریس می کرد شی یا چه یه نه دانشگاه جامعه شاگرد دالبی شاگردان دالبی آنها هستند سو سکی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga Muhammad da abokinsa Ramin da suke zaune a cikin ɗaki suna kallon fim rayuwar این سریال خیلی جالب است. آیا سریال روزگار قریب را می بینی؟ نه، تا کنون این سریال را ندیدم. موضوعش چیست؟ زندگی دکتر محمد قریب او یکی از پزشکان معاصر ایرانی بود گفتی او پزشک معاصر بود یعنی اکنون دیگر زنده نیست؟ بله او در سال 1974 فوت کرده است قریب متخصص پزشکی کودکان بود او در خارج از ایران تحصیل کرده است؟ بله او در تهران دیپلم گرفت و برای تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفت آیا او دوباره به ایران بازگشت یا در فرانسه ماند؟ البته که به ایران بازگشت. او پزشکی متعهد و دانشمند بود. او چه کارهای بزرگی انجام داد؟ او پزشکی کودکان در ایران را پایگذاری کرد و یک بیمارستان خصوصی هم داشت. دکتر قریب در دانشگاه هم تدریس می کرد؟ بله بسیاری از متخصصان کودکان در ایران از شاگردان دکتر محمد قریب هستند To madalla yanzu kuma sai mu je ga wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa dangane da silsilar fim ɗin rayuwar karib ga dai abinda da Ramin ke cewa Muhammad a cikin harshen Hausa. این سریال خیلی جالب است. آیا سریال روزگار قریب را می بینی؟ ونن سلسلر رفیم تنا قایتر و متکا شن ونن سلسله رفیم نا rayuwar قریب کتاب گننسا؟ نه تا کنون این سریال را ندیدم موضوعش چیست؟ آه آه har zuwa yanzu ban taɓa ganin wannan silsilar fim ba. menene maudu'in sa? زندگی دکتر محمد قریب او یکی از پزشکان معاصر ایرانی بود. رایور دکتر محمد قریب شی یا کسانچه ونی لکتنه نزامنی کما به ایرانی گفتی او پزشک معاصر بود؟ یعنی اکنون دیگر زنده نیست؟ کچه لکتا نزامنی؟ کنن انزو با که با بله او در سال 1974 فوت کرده است قریب متخصص پزشکی کودکان بود ای شیارسو از کن شکرتا الب ترا در سبعین ده مل قریب ƙwararre ne a ɓangaren likitanci na ƙananan او در خارج از ایران تحصیل کرده است؟ شیعی کراتونی اوجن قصر ایران؟ بله او در تهران دیپلم گرفت و برای تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفت. ای شیعی کراتو a birnin Tehran kuma ya karbi shaidar kammala karatun sakandare. Domin karo karatu, ya tafi ƙasar Faransa inda ya yi karatu a reshen likitanci. آیا او دوباره به ایران بازگشت یا در فرانسه ماند؟ شن شی یا ساکه داووا قصر ایران کوکو یا زونا کسر فرانسه البته که به ایران بازگشت. او پزشکی متعهد و دانشمند بود. للی یاداو داو قصر ایران. شی لکتنی نی می القولی کما مسنی. او چه کارهای بزرگی انجام داد؟ شی ودنی منیان ایکانی یا ایواتر؟ او پزشکی کودکان در ایران را پایگذاری کرد و یک بیمارستان خصوصی هم داشت. شینه یک فا؟ aikin likitanci na ƙananan yara a Iran, kuma ya kasance yana da asibiti ta ƙashin kansa. دکتر قریب در دانشگاه هم تدریس می کرد؟ دکتر قریب kasance yana ینا ne a jami'a? Bale بسیاری از متخصصان کودکان در ایران از شاگردان دکتر محمد قریب هستند ای da yawa daga cikin ƙwararru kan ƙananan yara a Iran sun kasance daga cikin almajiran Dr. Muhammad Garib. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa tare da tarjamata a cikin harshen Hausa. Muhammad dai ya ci gaba da neman karin haske daga abokin Ramin akan wannan babban mutum da aka yi a ƙasar Iran wanda ya gina aiki da ke ci gaba da taimaka ma al'umma a ƙasar har ma zuwa ketare Idan Allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasi. to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da kuma waɗanda aka jimirin su musamman malama kudusiyan da kuma malama julai duk shirin afefe ne abdullahi salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu gaba. Masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muririn ku masu saurare. Hassan barka a su ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. A kowane mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama ta isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Don haka ba tare da bata lokaci ba, malami na farko sai ka share mana fage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraro na Iran. Barka da wuni yau fatan kowa wuni lafiya ina muku fata alheri. Ya kwana biya ayyuka to masha Allah muna jin daɗin wannan shirin da ake gabatar da shi kowane lokaci. Kai tsaye kuna ta da siya manaja ne kabu bakin kofa ta shafa na jihar da magarin daga nan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka yi da sani usman bulat daga nan birnin agar jamhuriyar nijar da holan farko har ta karshe duk wanda ke cikin wannan grup mai albarka ana mai fata alheri ina gaida kowa da kowa ana muku barka da shiga sanyi ina fata ubangiji allah ya da muka shiga lafiya allah kwada mu karshen shi lafiya da alheri ina gaida kowa da kowa ana gaida jagoran shirin namu hassan barka ana muku fata alheri allah sa mu kasance lafiya insha allah radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu ɗanfari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar muna cikin ƙarshen mako hassan barka nasiru malam nasiru falalu domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga akwai iso maɗaitai akwai ya mai aske ba da raka akwai shugaba na kwamiti na masu kira da shurare na afirka alkasun baba akwai dozman taksi moto domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga abokina na kaina sarkin aiki din na ƙasa akwai duka masu kira da shurare na afirka usman mai dala allah ka bamu mai dala mu kashe duka jiskorai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga kwamiti na masu kira da shurare na afirka gaba daya gaba daya kaf wanda suke ciki sai muku ta bature bawai a yi karshen mako lahiya Assalamu alaikum radio ta harar mai musulunci suna na shugaba Ilami Kanti da shayi garkin daura dangance da kuke bamu dama yau ga gaida uwa da amana arziki ina gaida malam Bashir mai takalma layin difa cikin tashar da magaran akwai eh, Muhammadu dan bari bari wanda yake yame akwai malam Ibrahim Shushina wanda yake garin Kasagi akwai Isuhu mai kayan kwali wanda yake cikin tasha akwai zane da alafi kifa wanda yake medic akwai sanusi madatte isu madatte akwai hashim eh, samunu wanda yake haske ɗan mutan limanci akwai sanusi wanda yake agadas ba zan manta da alhaji shaibu wanda yake babura ba zan manta da babandi mamman bande Eh, ba zan manta da ɗan tsamage wanda yake garin bande akwai shugaba Zubairu mai matala wanda yake da magaran akwai alhaji eh, musa adamu wanda yake yekuwa da duk 'yan kungiyar zaɓi sanka da fada da najeriya da nijar da duka afirka ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti shayi gargin daura hassan garba barka mun gode alasaka da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wadu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko munirin ta ka birnin kwankwaron take mai yada labarai ne na kungiyar masu kira da masu rarrari ne jihar Maradi gaskiya ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka amarnin ka na ga alkasun Babali ma Agaris akwai Aishatu sayar Agaris akwai Alhaji Amman Tarihi mai Nijar akwai muhammad dan bari ya mai nijar akwai tsoba ka tsoba mai albarka da ke can birnin yamai akwai rahmatu isaka da ke birnin kantagaraga akwai malam kabiru wajen makarantar malam abu birnin marda akwai hajjar bilu malam adam sarki aiki na kasa akwai sabon haske dan mutum limanci akwai sani da dimano yan wada inda ba gaskiya ba tsoro nan jaje maradi akwai malam ali bankuna nan birnin maradi akwai mai gidan alhaji korona angon zare akwai matan gidan shi hajja aisha hajja amina hajja lila'u akwai alhaji musa na abili mai nan kowa sha bakwai maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa gabar shi dan garin kasage akwai abdullahi teliyar mai gidan mutuncin mai dan malam jihar maradi akwai murtala mai gini ne ke dangwami cikin kumin din mai yara akwai ta musamman zuwa ga kabilu sulu usman da ke da magara akwai sarar ta moto da ke da magaran akwai rame aski ba da raka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai katir shayi garkin daura akwai binyamin agwar maji Alhaji Najeriya akwai gaisuwa ta musamman Abdullahi eh, Ibrahim mai gode a Kimba jihar Neja akwai gaisuwa ta musamman zuwa isa kasar da dan kasuwa na birnin Wurce akwai mai gari idi ne kitamu akwai yau dan kiri ne kitamu akwai Sha'ibu ta gwamnati wanda ba a saka duka birnin kitamu akwai na kwari mai gallery mai gallery mutuna da ke nan girin ji akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Malam Tsalha mai kamiya da ke sabon mashi akwai matan gidan shi Amiri da Mariya da Rakaya da Amriya da akwai Raka akwai Hajiya da ba sai da hudu banza da ke can nan birni akwai matan gidan shi Amuru Kubara muna tare To masu saurare kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin na muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka jamaje. Suna na Nasiru Malam Sule Malam Falalu wanda aka yi kira da Nasiru Nas ɗan jarida bangaren sashen Hausa a nan tashar Radio Sabuwar FM da ke nan babban birnin Niamey a jamhuriyar Nijar. Karshen wannan mako da Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran take ba mu dama muna meka gaisuwa da aminan arziki sannan da ra'ayyukanmu. Barin fara meka sakon gaisuwa ta mai tarin yawa zuwa ga dukkan ma'aikatan kafar ita yada labaran mai ba mu damar mu gabatar da shirin. San barka ina mushi fatan alkhairi sannan ina jinjina ma dukkanin 'yan jarida na faɗin duniya gaba ɗaya musamman ma na nan babban birnin Niamey da nan tashar radiyon da nake gabatar da aiki sabuwar FM. a can jihar da mu fatan alkhairi zuwa ga iyalan babana malam Sula malam falalu Hajiya fatima barira gamba mamar abba abba kwansila yallan Musa Kadiri malam falalu yallan gidan malam idrisu malam falalu yallan malam muhammadu malam falalu yallan alkali malam sani malam falalu dukkanin iyalan family malam falalu iyalan marganyi malam amiru malam falalu sakon gaisuwa zuwa ga dukkanin family malam falalu da sauransu wanda ban ma ambaci sunansu ba jinjina mai tarin yawa zuwa a gare su sakon daga hannun ni nasiru malam sila malam falalu hajiya mammale madam ir haji maki imar ganyi tare da kuma diyarta hajiya balkisa afuno madan laminu suna jinjina musu duka suna jihar da magaram duk yan da magaram sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare su kai dukkan jihohi da ke fadin Nijar gaba ɗaya fatan alkhairi daga naku ne da kullun Nasiru Malam Sula Malam fallul da ake kira da Nasiru Nasu dan jarida a tashar radio sabuwar FM. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci Iran barka ku da wuni, barka ku da wannan dare na Juma'a E, farko dai suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasage jamhuriyar nijar mamba na masu kira da saurare wanda suke reshen jihar muradi yanayi muku fatan alkhairi mun zo hidin ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaisuwa ga abokan arzika na ƙasashen afirka baki ɗaya to farko ina gaida dan uwana amini na na kai na samun haske dan mata limanci a madadinsa ina masa fatan alkhairi akwai malam kabiru na makarantar malam abba wanda yake nan garin maradi akwai malam da sarkin aiki na kwallon zaɓe sanka nan garin maradi akwai ali bankula nan garin maradi akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin mayya wanda yake nan garin maradi akwai malam mamman mai kaji wanda yake garin kwankwaza akwai murtala magini wanda yake garin dangwami akwai yan gidan rimci baki da yana masu fatan alkhairi a madadin na kwari mai gyaran motuttuka yana masa fatan alkhairi idan na ketara babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka akwai muhammadu dan bari bari wanda ke babban birnin yamai akwai rahmatu isaka wanda take babban birnin yamai akwai ibrahim gadon kaya dan walhu wanda yake garin kwankwaran dam akwai alkasin shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasin ma'azu wanda yake birnin agadas akwai hassan alhaji umar wanda yake garin da magaran akwai ali akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai isa mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran suna na magana samun na suke dan mutane mutumar jamhuriyar Nijar dangance da shiri na karshen mako na gaida 'yan uwa da abokan arziki. to matakin warko wasan barka ina gaida kai da dukkan abokan aikin ka alkasim babu ar ina ma fata alheri dubin gazuwa zarga ka ila mai katiri shayi shugaba ina ma fata alheri da watan kana cikin ƙoshin laya san dan jaja murtala mai gini ibrahim gadan ka dan walu eh, dan walu eh, ibrahim shawara garin sagi na kwata da adamar ka ta sawa na kwata alheri zakariya salu gidan rimshi na kwata na garin mai gyara mota da kenan gidan rimshi ina kwata alheri dubin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, kuma ka wani kilo garin kaka da na kuka magaji da haruna ada da ke dara domin gazawa ta gare ka kwance mai igiya da ke nan cikin kadiro layin eh, eh, kusan gidan wanka ina maka fata rai kwance mai sai da igiyar wata zuwa gare ka domin da ka abu dan kwamna ina maka fata rai domin gaisuwa da wata daga raka usman musa shugaba na eh, fada rayuwa sai da kuɗi da wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata gare ka ibrahim mai cajin waya da kenan kadiro da kai da agada mai gyaran salula da sani oke mai da baga kadiro da wata zuwa gare su bashir kuma na fata rai domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan masu kira da saurare na wannan gida mai albarka na shirin na karshen mako na gaida yan uwa da bukarski a madadin ka ba hassan barka ina gaida kowa da kowa magana malam makarantar malam bayan kuma ta assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na usman mai dala shari'a nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar yau na shigo wani fili mai tarin albarka da kira gaisuwa ta kamar haka da farko dai ina da babu iliya mai kanti da shayi garkin da ba zan manta da sun suna da ta yi yakubu mai aski ba da raka akwai shugaba raba mai aski akwai babaye gambo tumiya ba za mu da isu makeri madattai ba ba mu manta da abokina mamman shazali menisu ba akwai hassan abubakar wanda yake garin jika ba zan manta da abokina sani da'u alaska tun daga nan har garin tsakan birnin akwai kuma eh, udu mamadu ya tattali ba za mu da kuma eh, muhammadu dan mutanen bare bare wanda yake birnin yamai ba za mu da mamalmu malama ramatu wanda take bayar ruwa a birnin yamai akwai hadabi mai kwamfuta mai yamma ba za mu da kwamar ahmed bajoga akwai malam ibrahim mai wancan kula wanda ke tarayyar najeriya ta zama ta da ta tuwan Hussein Abdullahi da ke shiga tare Najeriya akwai yana baba ilaka garin Bushiri akwai abokin isi Isije garin Bushiri da ƙarshe nake cewa ina gaida dukkan wani ba su ji mutu sunayen su ba ma'aikatan wannan sashi mai tarin albarka sunana Usman dala Bushiri nan gabasawa jihar da cikin jamhuriyar ta Nijar. Assalamu alaikum rediyon Iran rediyon Musulunci yau gaishe gaishe ne karshen mako Juma'a Juma'a ta babbar rana mai magana malama Ramatu Saka daga nan babban birnin mai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga. Ina gaida babana tsoho mai albarka ina gaida kanwata Maryamu Kwadibar ina gaida Sada Sa'idu Daura mai shayi kin Daura. ina gaida dan bare bari muhammadu dan bare bari ta gaida nasir rediyon ina ne nan ya mai ko ina gaida malam kabiru dan gulbi maradi makarantar malam abba ina gaida babban yaya ta birnin kanta ina gaida kowa da kowa wanda suke cikin gurin innan maza da mata yara da manya wai ina bata gama a gadas ta ɓace ina gaida mutanen agadas ina mai gaida mutanen tawa na zandar na yamai na diva na nigeria duka ina gaida ku assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio iran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga ya mai niger bugu da kari ma'ajiyi na masu kira da shurare na afirka muna cikin karshen muna cikin karshen manku na farko dai akwai shugaban namu baba tsoho mai albarka akwai alhaji amman tari akwai lawal ando akwai musa malam akwai abokina na kai na dan wulo ibrahim gadon gaya dan wulo akwai a sarkin aiki din na ƙasa akwai kabiru sule dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga nasar dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga kabiru usman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio iraq na farko dai ka ta yan magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulumar yamai yau jama'a kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki kwamiti masu kira da saurare reshen duk inda suke inda suke ina gaishe su ba da cewa wanga nauna wanga ba nauna duk nauna ina gaida kowa da kowa ba da ban haka nan shugaban tahiya hassan barka ina gaishe ka ina gaida mataimakin ka alkasun baban liman assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi telaro ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama mana a albarkacin bakin mu dangance da an zo ƙarshen mako da kuke mu dama mana gaishe da 'yan uwa da abokan arziki zan yi amfani da wannan dama in isar da gaisuwa ta zuwa ga ka kai kan kuma gabatar da wannan shiri jagoran wannan gida Malam Hassan barka ina maka barka da safiya da fata an yi safiyar juma'a cikin ƙoshin lafiya ina maka fatan alheri da kai da iyalin gidan naka yanzu na ta musamman zuwa ga kabiru gabiru sule usman tun daga na birnin da magaran ina mishi fatan alheri akwai malam ibrahim na garin kasagi na mishi na alkhairi akwai tsoho isa mai albarka tun daga na babban birnin mai akwai usman bilal tun daga na birnin agadis ina mishi na alkhairi eh, akwai malam samun haske dan mata limanci nan birnin maradi unguwar limanci alheri allah ya kai mishi kan iyalin gidan nashi akwai ibrahim gadon kaya dan walhu kwankwaran na mishi fata na alkhairi akwai murtala Majini dangwani yanzu na ta musamman zuwa garin shi nan radio garkuwa akwai abokina abdullahi musa radio garkuwa ina mishi barka da safiya da fatan ya waye safiya cikin ƙoshin lafiya eh ta musamman ta musamman zuwa ga malam iliya mai kanti da shayi garkin daura shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ana mishi fatan alkhairi akwai muhammad ɗan bari gari assalamu alaikum ka gidan rediyon musulmanci don da kun ka ba mu hali dai mu dan gaise gaishe to muna ina gaida tsohon mai albarka ina gaida dan digani mai kasta ba ina gaida dan bozu ina gaida ramatu shan bayan ruwa mai magana dai shi mai yaƙi kuka gobe kwamin salam ina ba da gaisuwa ga waɗannan waɗanda kuma nin manta da su kuma duk ina gaida su eh, madalla. To ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agarsu na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya. matasa. Bismillah rahman rahim jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna duka lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Shirin dai a yau zai kai mu a jihar da magaramta jamhuriyar Nijar. inda matasan jihar suka soma nuna damuwarsu game da shirin da ya biyo bayan yarjejeniyar da suka cimma da gwamnatin kasar na sama musu da ayyukan yi domin kawo ƙarshen yawan tarzomar da ake samu a birnin sai a kasance da mu cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar ayyukan da da rabbi za na fara in ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara. rabbi kai salati gun mai kyan dasa shi da sura yara muhammadun rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su dukkan nura To madalla da fatan an daidaita domin jin cikakken shirin. Kamar yadda kila na faɗa a farkon shirin yau muna jihar da magaramta jamhuriyar Nijar inda matasan jihar suka soma nuna damuwarsu game da shirin da ya biyo bayan yarjejeniyar da suka cimma da gwamnatin kasar na sama musu da ayyukan yi domin kawo ƙarshen zaman kashe wandon da matasan ke fama da shi lamarin da shine musabbabin haddasa yawan tarzomar da ake samu a birnin yakuba kadiri shugaban kungiyar matasan da magaram ya yi sokaci kamar haka to an yi ta mu alƙawalla ba ba biyu ba har yanzu dai ni zan iya gaya ma wannan kungiya ta babu wani abu da aka so aka mata babu ɗaya wanda yake da sunan gwamnati ne ta zo ta kama ma wannan kungiyar babu kuma sun ga yanzu dai alhamdulillah da magaran babu wani tashin hankali duka wani abubuwa da ake tsammani da aka yi wuɗi a yanzu dai mu da a girko kungiyar mu mutane sun sani jama'a kowa sani Allah kama mu kuma mu da jama'a da uwa mu da malamai abin ya zo ya rage yanzu abin da ya rage illa a ba matasa aiki to wallahi yanzu matsalar da muke ciki babu wani wanda aka ba aiki babu wani wanda aka mishi hanyar wani abu har yanzu zaman jira na aiki wanda har ya kai yanzu matasan har sun ɗin buga akan abubuwan mu dai muna nan muna ba su haƙuri su dan jinkanta lokaci an yayi an haihu za a basu. to kuma kun je kun waiwayi magabatan don ku tunatar da su game da wannan alkawali da suka ɗauka muku ko kuma ku isa wajen su wallahi muna zuwa muna tunatar musu kawai sai mu mu samu labarin abun haya hoto ba ɗaya ba biyu ba kawai wani lokacin sai mu je an ɗauki ma'aikata to kaga wannan shine wanda muke tsammanin an hal aka ɗore da kai kaga akwai matsala a ciki da dama aiki a diba ce ake aga menene ya kamata wannan ya yi me wannan ya kamata ai aiki akwai wanda wasu ba su ba karatu wasu ba su ba lakwal wani ya yi karatu wani diploma gare shi amma duka akwai ana tare ake ana zaune kenan akwai kuma hanyoyi wanda gwamnati ɗaya suna na wanda kowanne daidai wa daidai wanda da kai wanda ya lakwal da wanda bai ba lakwal wanda za a sa su kuma su ta yi da rayuwarsu ba tare da an samu wani matsala ba ana zamna lahiya ga kuma daidai kyautata kowa ana mashi saboda barin matasa a zubda haka kawai ba a kula lissafi ba a kula da miye matasa suke wannan abin shi ke haddasa matsala iri-iri yanzu ka ji labari kwanan nan garin eh, difago to kaga mu bu mu hata irin wannan abin hawara a garin amma ya kamata a ce duk wasu abubuwa wanda ya kamata ake tsammanin su suke ka irin matsalolin kan su zo a yi kauga a yi maganin su. a watan disambar bara ne wani kwamitin wayar da kan jama'a kan ayyukan shugaba isu muhammadu na jamhuriyar ta nijar ya cimma yarjejeniya da matasan birnin game da yadda za a kawo ƙarshen yawan tarzomar da ake samu a birnin kuma kwamitin ya yi alkawalin samar ma matasan da ayyukan yi domin kawo ƙarshen ayyukan asha a birnin tsarin da matasan suka yi marhabin da shi sai dai kawo yanzu babu wani tasiri da yarjejeniyar ta yi a cewar matasan birnin to gaskiya a nan dai da wannan 'yan kwanakan mun je mun bi amma shiru ne har yanzu amma yanzu mun sake wani sabon tsari za mu bi magabatan namu kan hankali mu ga menene kuma sun ƙara ɗaukan mana wasu alƙawuluwa bayan alƙawulun da aka ɗauka kuma za mu yi haƙuri tun da yau duk abubuwa alhamdulillah na duniya sai an yi haƙuri kenan za mu yi haƙuri mu sake bin su wani alƙawuluwan da suka mana mu ga menene za a ma matasa wanda zai kawo ci gaban matasa na jihohi da Nijar daga gabaki daya. To ku a bangaren ku kamar alƙawulukan nan da kuka ɗauka na cewa an sha Allah Allahu za ku yi iya kokarin ku na ganin cewa wa'annan matasa na jihar da magarin da ake ganin cewa su ne suke tada tarzoma na kunkwantar musu da hankali kuna nan kuna ci gaba da wannan kokari na ku insha Allah muna nan muna ci gaba yau yau yau wannan zancen da nake ma yanzu nan muka watse daga taro na komin yan da muka ɗora biro na association mfppj a komin 1 yanzu insha Allah za mu yi biro a komin turwa kuma za mu yi a komin doy a hakanan za mu yi biro na komin sanka duka akan hankali bisa kan sensibilisation ne muke yin biro biro muke wayewa mutane kai a cikin irin wannan tsare-tsare da muke a cikin tayya ta biro in muka yi biro mu wayan ma mutane da hankali kuma wannan biro a komin din wannan a kullum mun doki lokacin da za a hudda rana guda akwai awa biyu da za a zo a gangamu duka yan komin musulmin maza da mata a zamana a tattauna a wayan ma jama'a da kai ga yanda ya kamata a tsaya a bi lokaci ga yanda ya kamata a tsaya a bi magabata ga yanda ya kamata a tsaya kuma abu gaskiya ga yanda ya kamata a bi yanda za a samu kwanciyar hankali da ci gaban gari da jihohi a cewar lamini zubo na kungiyar raya matasa a jihar duk da cewa babu wani abu da ya biyo bayan yarjejeniyar za su bi mahukumtan a hankali domin ya zamana sun cima alkawalan da suka sa a gaba ga dai abun da yake faɗa to kowane fata ne matasan ke da duk da cewa babu wani abu da ya biyo bayan yarjejeniyar Laminu Zubo na kungiyar raya matasan ya kuma kara da cewa. To gaskiya alhamdulillah sai dai mu ce masha Allah an gode ma Allah. Babu aiki na kusan cewa aiki wanda aka ce za a sama ma matasa su zo su kwantar da hankalinsu. A kwata ta musu menene menene wanda su kansu magabata za su sa mutane matasa tsare-tsare na ci gaban gari da jihohi. Gaskiya ba abin da muka gani muka gani. Ba mu ga komai ba amma muna fatan in dai tun da tahiyyar mulki ana yin shi yau da gobe sai Allah muna fatan a rage kamar harkoki wanda suka shahi siyasa a ɗan juyo kan matasa tun da duk abu ɗaya biyu ana matasa matasa kenan ya kamata a ce matasan nan a juyo a kula su su ga menene kokarin magabata kuma matasa su ga mene magabata su ga menene kokarin matasa surtu yau wanda suka hoto matasa suka fara tsara kansu fi sabidillahi suka gama kansu kuma suna son kamawa a tahi kuma ba wani abu suka ce suke so ba su ba sa siyasa suka ce suna son kuma a kama musu bisa kan gyaran kasa da kawo tsaro da ci gaba da neman farmasiyon na tallafi na aiki in yaso shine na ci gaba To masu sauraro a gaba ɗaya nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma mako na gaba in Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa. Yanzu a madadin wakilin Musa Malam Sule a jihar da magaram da ya tallafa mu shirin da ma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a hannu Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tsokacin da jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta yi kan kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir fadin mulkin jihar darfur ta arewa ta ƙasar sudan da cewa wani abu ne da aka saba gani a matsayin tashin hankali da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an daɗe ana sa ran kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir wanda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta aikata ya biyo bayan wani tsari da aka saba gani a sudan da sauran ƙasashen afirka kamar rwanda da liberia inda ake aikata kisan gilla kan wasu ƙabilu inda masu aikata laifin ke rubuta nasu ayyukan ta'addancin an lura da wannan a cikin wani rahoto da jaridar the guardian ta birtaniya ta buga wanda carlos murphy da rachel savage ka rubuta sun nuna cewa a shekara ta 2023 an kashe kimanin fararen hula 15,000 galibinsu daga kabilar masalit da ba larabawa ba a aljanina babban birnin jihar yammacin darfur da dakarun kai daukin gaggawa da kungiyoyin sa kai da ke kawance da su da suka kwace iko da birnin marubutan sun lura cewa mayakan sun yi wa aljani na ƙawanya suna kona gidaje da sansanonin 'yan gudun hijira gaba ɗaya a watan afrilun shekara ta 2025 dakarun kai daukin gaggawa sun kashe fararen hula sama da 1,500 a cikin sa'o'i 72 a cikin sansanin 'yan gudun hijira na zamzam gudu da alfashir wannan ya haifar da ƙaura na dubban fararen hula yayin da da yawa suka ɓace rahoton ya bayyana cewa kungiyoyin agaji da masu sa ido na kasashen duniya sun yi gargadi game da zubar da jini da ke tafe watanni goma sha takwas da suka gabata suna masu lura da cewa binciken bai mayar da hankali kan ko kisan gillan zai faru ba ko a'a sai dai idan zai faru to yaushe ne duk da haka marubutan sun yi jayayyar cewa al'ummar duniya ba ta ɗauki matakin hanawa ba kuma gargaɗin ya kasance kawai tsari ba tare da aiwatarwa na gaske ba ko ta hanyar kakaba takunkumi ko matsin lamba na siyasa na gaske rahoton ya yi nuni da cewa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar sojoji ta yau da kullum ƙarƙashin jagorancin laftanar general abdul fatah al-burhan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar rapid support forces wacce ta zama ƙungiyar 'yan tawaye karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau rahoton ya kara da cewa abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a ga hukumarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa marubutan sun jaddada cewa rundunar rafi support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suna amfani da faifai na bidiyo a matsayin kayan aikin yakin kwakwalwa yayin da kwararru da masu sharhi suka yi amfani da hotunan tauraron ɗan adam da hotunan adana bayanai don tabbatar da kisan gillar jama'a a asibitoci unguwannin zama da sansanonin 'yan gudun hijira rashin sadarwa ya sa kiyasta adadin waɗanda abin ya shafa ya zama da wahala ganin cewa kimanin mutane 260 suna cikin alfashir lokacin da ta faɗi ƙarƙashin ikon rapid support forces wanda 'yan gudun hijira sama da dubu talatin da biyar daga yankunan da suke kewaye marubutan sun kuma ambato kwararru suna cewa dakatar da rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa na bukatar daukan matakin matsin lamba daga kasashen duniya musamman waɗanda suke tallafa musu suna baiwa kungiyar ta rapid support forces makamai da tallafin kayan aiki a daidai lokacin da kasashen duniya ciki har da amurka ba su iya daukar mataki ba sai su fitar da sukar da bata da amfani Koritz da Rachel sun kammala rahotonsu da cewa abin da ya faru a alfashir a yau yana nuna sake gazawar tashin hankali da aka saba gani a Sudan tare da rashin daukan mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar da kanta take maimaita halayen rundunar Rapid Support Forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalar gaske da ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga zai fi daga hankali a rikicin da ya faru a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashin babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman mafaka a wurare mafi aminci duk da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan usama said ahmad ya ruwaito halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba ke jihar arewa kimarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addabba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu arba'in da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kordofan ta yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararren mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashir da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi Ruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun samu nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa iyalai tsakanin goma zuwa ashirin suna isa kowace rana zuwa birnin addabba bayan sun yi tafiyan ɗaruruwan kilomita kuma sun fuskanci matsaloli masu yawa a lokacin da suke gudun hijira kamar yadda aka rubuta a cikin wani rahoto na aljazira hukumar kula da ba da agajin gaggawa a jihar arewa ta ce tana ci gaba da shirye-shirye tare da wasu abokan hulɗa don samar da kayan masarufi ga mutanen da suka rasa tsugunansu a yanzu kuma waɗanda ake sa ran za su isa birnin na addabba a kowace rana an kuma kafa sansanonin 'yan gudun hijira a wurare daban-daban don tsugunar da wasu daga cikinsu duk da taimakon da wasu ƙungiyoyin yankin suka bayar ga waɗanda suka rasa tsugunansu rahoton aljazira ya ci gaba da cewa har yanzu akwai buƙatar ƙarin taimako na gaggawa idan aka yi la'akari da mawuyacin halin jin kai da 'yan gudun hijira suke ciki abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin alfashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da koran dubban iyalai zuwa yankuna mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashin tun ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun amince da aikata laifuka a alfashir yayin da ake ci gaba da samun kwararan mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon faɗan da ake yi tsakanin rundunar rapid support forces da dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan alfashir gwamnan darfur mini minawi ya tabbatar da cewa za a yi adalci ga keta haddi da waɗanda ake kira masu laifi suka aikata kuma yi tsawon lokaci da za a ɗauka a nasu ɓangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke haddi. amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa gaba ɗaya a nata ɓangaren gwamnatin sudan ta sanar da hukumomin ƙasa da ƙasa game da ayyukan ta'addancin da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata kan fararen hula. gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke ta haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a cewar kamfanin dillancin labarai na sudan suna wakilin dindindin na sudan a geneva hassan hamid hassan ya yi wa jami'an babban kwamishinan bayani game da mummunan laifuka da rapid support forces suka aikata daga ranar 26 ga watan oktoba zuwa yanzu a cikin alfashir da kewaye jami'in na sudan ya nuna cewa rashin son daukar mataki mai tsauri kan kungiyar rapid support forces bayan barkewar tawayenta akan na kawar da ido ga masu daukar nauyinsu da kuma samar da makamai da kayan aikin soji ga mayakan 'yan tawayen sudan ya bai wa 'yan bindiga damar aikata duk waɗannan munanan ayyuka jami'in diflomasiyyar sudan ya yi nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta aikata kisan gilla da aka yi wa fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikatan lafiya a cikin asibitin kula da mata na saudiya da ke alfashir ya kuma gabatar da cikakkun bayanai game da abin da ya bayyana a matsayin irin wannan take haƙƙi da rundunar rapid support forces ta aikata a birnin bara ke arewacin kurdufan yana mai tabbatar da cewa wannan ta'asar ta sake maimaituwa a kowace birni da 'yan bindiga suka mamaye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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.